a hankali بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء آمنوا بالله ورسله ما يدعوك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء <coughs> نعم. والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نعم إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور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 وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yabo da godiya da ɗaukaka sun tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yaddarsa da amincewarsa ya ƙaddari rayuwarmu zuwa wannan rana ta yau ta juma'a dare da muka shiga a yanzu haka na asabar wanda ya yi daidai da goma sha biyu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da goma sha bakwai ko ga watan biyar kalandan grigori dubu biyu da goma sha tara ubangiji maɗaukakin sarki ya sake haɗa fusakunmu a wannan wuri da muka saba haɗuwa cikin masallaci na jama'atu izalatil bid'a wa iqamatis sunna ke cikin garin duku heda kwatar kalamar hukumar duku muna cikin wannan sura mai albarka suratul hadid wanda jiya muka yi magana akan duniya ubangijin da ya yi duniya ya misalta mana ga irin yadda take abinda Allah ke mana a kan darasinmu na jiya shine kada mu sakankance da duniya gaba ɗaya zur mu zamo ba ma tunanin lahira gaba ɗaya shine yadda Allah yake gaya mana a cikin suratu yunus innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati duniya wa tama'annu biha walladina hum an ayatina ghafilun Allah ya ce waɗanda ba sa tsammanin sakamakonmu ba sa tsammanin ma haduwa da mu bare su yi aiki na gwarai suka natsu suka yarda da rayuwar duniya suka natsu da ita Allah ya ce waɗannan sun rabkana da komai Allah ya ce ƙarshe ya ce su wutan jahannama ne ƙarshe su cikin azaba ne ashe yanzu kullum a rayuwa abin da za mu yi ayoyin da muka karanta jiya da hadisan da muka kawo akan illar rinjayar zuciyarka da duniya kadai ka bar lahira ba wai ana nufin kar ka nemi duniya bane duka ana nufin kada ka rinjayar da rayuwarka akan abin da ya kawo ka duniya ka koma wani daban don dalilin halittar mu don mu bautawa Allah ne to yau da Allah ta'ala ya gindaya mana maganganu akan abin da ya shafi duniyar da abin da ke cikinta don kattaru da mu sai Allah ce to mu yi rige-rige wajen neman gafaran Ubangiji sai Allah ya ce me sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله نعم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Ubangiji madaukakin sarki ce sabiku ila من min rabbikum ku yi tsere-tsere ku yi rige-rige zuwa ga neman gafara daga wurin ubangijinku abinda Allah ta'ala ke nufi a nan idan ya yi umarni da yin abu mai gaggawa wajen aikata wannan abin mai rige-rige sai Allah ya ce wa jannatin idan muka yi rige-rige muka samu gafaran to akwai tukuici da Allah zai mana don Allah in ya ce ya gafarta maka to kuma zai baka aljanna ne ko kuwa sai ce da wata aljanna aljannan arduha fadin tanji Allah ka ardi sama'i wal ardi kaman fadin sammai da ƙasa fadin aljanna fadin gidan aljanna kaman fadin sama da ƙasa sai Allah ya ce ga ga waɗanda ya tanada wa ita uiddat an tanada ta lillazina amanu billahi wa rusulihi ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah kun ga ashe yanzu duk dai har yanzu muna magana akan imani tun farko Allah ya ce mana aminu billahi ya ce mana sannan wa malakum la tu'minu billahi to yanzu kun ji abin da aka tanada masu imanin da ya gashi anan shine an tanada musu aljanna wanda fadin aljannan ya kai fadin sama da ƙasa imamul qurtubi ya ce to ya kake tsammanin inda an yi maganar fadin ta ka to tsayin fa kun ga ashe aljanna duk wani yadda kake kwatancen aljanna wallahi ta wuce nan duk abin da kuma kake so a duniya in dai kana son sa in dai ka tana da shi gobe kiyama sai ka samu irin sa amma daɗin ba irin wannan bane Allah ce lahum fiha wa utubihi mutashabiha za ga an kawo maka abin iri ɗaya in ka ce kana son karagon aljanna misali sai ga abakulu gashi nan aljanna amma ba irin na duniya ba in kana maganan mata mata a gidan aljanna Allah ce walahum fiha azwajun mutahhara koko akwai mata a ciki masu tsarki sun tsarkaka ba sa jinin al'ada ba sa jinin biki babu ciki rangangan su ta tofar da yawu babu cuta ba jinya lafiya suke ragal makal kaga ba abin da zai tada ma hankali kenan to Allah ya ce in dai kai imani da Allah da manzon Allah zaka samu wannan duk abin da yake sha'awa a duniya sai ka gan har ma da abin da baka sha'awa manzon Allah ya gaya mana Allah da kansa ya ce adattu li ibadi as-salihun yace na tana da wa bayina salihai masu imani da Allah a gidan aljanna ma la ainur ra'at abinda ido kan bai taba ganin abun ba wala udunun sami'at zuci kunne ma bai taba jin labarin abun ba sannan wala qatara ala qalbi basharin sannan zuciya ma bata isa tariya yaya abun yake ba duk yadda kake tunani yanzu baka taba zuwa makka ba da an fara labarin makka ana cewa masallacin madina madinan nan ai sai gan shi a ka ko ba haka bane eh ana maganar masallacin Makka nan baka taba zuwa ba in ana labari sai ga ai ga ka'aban nan ma da an yi maganan wani mutumin kwarai ko baka taba sa ba sai ga kamansa a idanka ina ce da zuciya ce ta kai ka wannan gulin to wallahi akwai abin da aljanna duk yadda muke tadin aljanna na ai yanzu kaman kowa yana ganin gidan a zuciyarsa ko to in ku ba ku gani ma ni dan ina gani yanzu kaman ga aljannan nan gaba daya ga benin ga ginin ga komai gaba daya ga gadajen mu na aljanna to wannan abin da Allah ya ce ya tanada zuciyar ma in ba haka bane ai zuciyan za ta iya riya wani abu sai a je a samu kamanceceniyan abun kaɗan na zai iya faruwa to wallahi aljannan wanda Allah ya tanada na daɗin da gardi da maski da maiko da duk wani abin da yake so na jin daɗi da walwala da sakama da buwaya da bunkasa duk abin da za ka ji daɗi ido kan bai taɓa ganin wannan daɗin ba kunne bai taɓa jin irin labarinsa ba zuciya ba ta yi satari da daɗin ba Allah ce na tanada wa bayina a gidan aljanna to amma abinda za mu yi shi ne mu yi gaggawa zuwa ga neman gafaran Allah ya ce zalika fadlullahi utihi man sha. kun ga mutum ya samu aljanna Allah ya ce falalar Allah ce yake ba da ita ga wanda yake so wallahu dhul fadlil azim Allah ta'ala ma'abucin falala ne mai girma Allah aljannar in kaga ka same ta hadisi ya inganta na manzon Allah yana sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan yanju ahadun minkum amaluhu dukkan ku ba wanda aikinsa zai tsayar da shi dukkan mu kai kwana kana sallah ka wuni kana azumi kai sadakan dukiyarka gaba daya sai a ce to yanzu da sallan da kai da azumin da kai da zakkar da kai bari a ci rabanon ganin ido a ciki me zai saura a ce da sallan da kai da azumin da muka yi gaba daya bari a cire rabanon hasken rana to me zai saura to kun ga abinda manzon Allah faɗa ce dukkan mu ba wanda aikin zai tsere da shi da sabai suka je ka suka ce hatta anta ya rasulullah har kai ma manzon Allah ya ce hatta ana illa an ni Allahu bi rahmatin minhu wa fadlihi yace har ni sai dai in Allah ya lullube ni da rahamarsa da falalarsa ni ma saboda haka nan ashe duk halin da muke ciki in kaga ka samu aljanna ga ka tsinci kanka ma cikin mutanen kwarai to ka gode wa Allah kai ta addu'an Allah ya sa ka mutu a haka ƴan uwa barin ba mu labari kun ga talaka wallahi talaka in bai bauta Allah ba yayi banza to wani dadi ya ji shi yanzu wani dadi ya ji kayan marmari fa kayan marmari fa da ake samu a ci a koshi shi ba ba zai samu dama ba to mutumin da bai ji daɗi a duniya ba jinya za ta same shi kuɗin magani da ƙyar in zai yi tafiya kuɗin mota da ƙyar kuma bai bauta Allah ba duniya da ƙyar lahira da ƙyar saboda ka ‘yan uwa mu yi gaggawa zuwa ga neman gafaran Ubangiji irin wannan aya akwai irinta a suratu Ali Imrana ita kuma Allah ya ce wasari'u ku yi tsere-tsere ku gaggauta nan ku ku yi tsere-tsere can kuma ku gaggauta ita ma ila maghfiratin min rabbikum zuwa ga wani gafara daga ubangijinku shi ma wa jannatin da aljanna arduha samawati wal ard fadin ta kaman fadin sammai da kasai sai Allah ce ita ma uiddat lil muttaqin nan aka ce uiddat lil ladina amanu billahi wa rasulihi wa rusulihi can kuma uiddat lil muttaqin ashe yanzu waɗanda suka ji tsoron Allah sune wanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah in mutum bai imani da Allah ba da manzannin Allah ba ya nuna baya jin tsoron Allah kenan sai Allah ya ce ga irin siffansu a can din yace allazina yunfiquna fis sarra'i wad ra'i. wal kazimin al ghaiza wal afina anin mun ji sifan su Allah ce su ne wanda suke ciyar da dukiyoyinsu ko cikin wahala ko cikin jin daɗi duk halin da suke in ma suna cikin abun bayawa za su bayar sannan kuma wal kazimin al ghaiza suna hadiye fishi duk abin da aka musu na fishi ba sa nunawa kun san shine iya gwalzo kenan ji manzon Allah yace laysa shadidu bis sur'a ya ce ba wai a cewa ne shi ne jarumi mai saurin mai da martani ba ya ce walakin na shadid allazi yamliku nafsahu indal gababi wanda yake jarumi shine wanda za a bata masa ne kuma ya mallaki ransa ba zai nuna ɓaci nan ba annabi ya ce wannan shine jarumi a gurin Allah ɗan uwa mun ji to kun ga ashe daga neman gafaran ubangiji akwai ciyarwa akwai kuma abin da ya shafi haɗi ya fushi duk abin da aka maka na ɓacin rai ka haɗiye hadisi ya inganta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana silsilatul ahadisu sahiha ya zo cikin littafin uddatus sabirin wa zakhiratus shakirin na ibn al-qayyim al-jawziya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kazama ghaizan wanda ya haɗiye fishi ba kun ji wal kazimin al-ghaiza ba a can wanda ya hadiye fishi wa huwa qadirun ala an yunfidahu kuma yana da ikon zartarwa fa laifi aka ma kana da ikon ɗaukan mataki amma sai ka haɗiye ka ce na yafe manzan Allah ya ce ranar tashin alkiyama da ahullahu ala ru'usil khala'iki fal ya taqayyar min khuril aini ma sha'a a wata riwaya min al khuri ma sha'a wannan hadisin ya inganta yace wanda ya haɗiye fushi yana da ikon ramawa ya haƙura bai ba duk laifin da aka mar aka zage shi bai ba gobe kiyama sai an tara halittun duniya gaba daya ce ina dan wani jikan wani dan galin dukkunan wanda aka masa ta'adi aka cinye mar gona yana da iko lamawa ya hakura. wanda aka zage shi aka ci mutuncinsa ya hakura. sai ya ce gani Allah sai ya ce to je ka tukuna cikin hurul aini ka zaɓi iyayen da kake so kafin alaba wa sauran saboda haɗiye wannan fushi da ya yi kai haɗiye fushi ƙaramin rahama ne ba ƙaramin rahama ba ne wanda ya samu kansa a cikin haka a maka walaƙanci a duk abin da aka maka ya hakuri, kar ka nuna kuma bayan abin ya faru ko dan uwanka ne ko ba dan uwanka ba ka haɗiye wannan ku aikin annabawan Allah ne annabi Yusufa alkarimu binul karimu binul karimu binul karimu babba dan babba jikan babba kuma jikan jikan babba kai in kana neman wanda ‘yan uwansa na jini suka kaskantar da shi suka walakantar da shi ya je aka sa shi a rijiya sannan aka kai shi hursuna ya yi iya tsawon zama ya ga kaskanci da walakanci ba irin wanda bai gani ba amma da Allah ya ɗaukaka shi abin da ya fara yi shine ya ce a ɗebo masa ‘yan uwansa aka dawo masa yanzu yana shugaban ƙasa ga kuma ‘yan uwansa ga baki ɗaya a amma da suka zo abin da ya faɗa ya ce hal alimtun ma biyu su ba daga nan da ya gagga uwan duk abin da suka mar kai hassata sun dola ma sun ce shi balawo ne a gabansa kuma suka faɗa suka ce in ya yasriqu saraka a kulla homin ƙabin in ya yi sata ai dama dan uwansa ma balawo ne dama zuriyar barayi ne kuma danginsa ne suka gaya mar amma da ya zo ya haɗiye ya ce la tasiri ba a alaikumul yau ya ce yau ba komi kar a sake maganan babu zargi ina ya haɗiye to wannan annabawan Allah kenan to mu da haɗiye fushi duk abin da aka maka haɗiye ko dan siyasa inda yana riko to wata nan ba zai ci nasara ba ko dan siyasa duk abin da aka maka haɗiye manzon Allah yake gaya mana sallallahu alaihi wasallam yace a habib habibaka haunan ma a sa’an ya kuna baka haunan ma Ya ce mutumin da ya kikan ka so shi watalan zai zama masoyinka jiman zan Allah in ya kikan yake maka wani abu ka so shi zai zama masoyinka sanda ya ga ka so shi kuma zai ji kunyan abin da ya maka na kiyayya da ka gane imamu shafi'i wani ya zo ya same shi da ɗalibai suna zaune ya ce imamu shafi'i ya ce na'am ya ce Allah tsine maka albarka ya tsine masa ɗalibai suka ce a a yanzu imamu shafi'i ka tsinewa sun tayi za su daka shi imamu shafi'i ya ce a zauna zauna ku bar shi kai kuma Allah ya maka albarka suka ce haba aka maka lawu yanzu mutum ya ce Allah ya tsine maka albarka kai kuma ka ce Allah ya masa albarka ya ce ai kowa da abin da yake gurinsa da shi yake kyauta shi tsinuwa ce a bakinsa ni kuwa albarkan ce a bakina kuma sai me an gama a lokacin magabata an yi wani mutum yana da dabbobi masu tarin yawa tare da bawansa mai masa kiyon waɗannan dabbobin akwai ɗaya daga cikin dabbar da ya fi so ya fi sha'awa daga cikin ragunan in aka dawo daga wurin kiyo sai ya dube shi ya ga lafiyarsa ranan bawan da aka je kiyo sai ya kama wannan dabbar da ya game shi ya fi so ubangidansa ya karya ta ya dandaza kafafenta ina sai zai ji haushi yana dawowa gida da dabbobi irin magariba ta yin nan sai ya zo zai duba wannan dabba da ya fi sha'awa sai ya ce kai yaya aka ga ya naga dabban a karya dandatse sai bawan ya ce wallahi ni na karya ya ce kai ne ya ce wallahi ni ne ya ce don me ka karya ta ya ce haka kawai don na baka haushi don na ɓata makare na baka haushi wannan magabaci ya yi shuru ya ce fa wallahi in ni la'agizon na man harafaka ala ya ce ni ko yau wanda ya turo ka bani haushi shi zan bewa haushi waye shaidan ko ya ce da kana ba saboda wannan ɓaramɓarama da ɗuma da kai yanzu na 'yan takaka zama ɗa ina shi kenan kun ga iya hadiya fishi kenan don abin da aka maka ka biyar shi da kyakkyawa manzon Allah ce wattabi'is sayyi'atil hasanati tamhuha ka biyar da mummunan da kyakkyawa sai ya shafe mummunan manzon Allah ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin yi mu'amala da mutane da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar ɗabi'a da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a garin Madina bayan da ya isar da tauhidi da abinda manzon Allah ya ci nasara a gurin mutane wallahi da kyakkyawar ɗabi'a ne da ya fishi da rashin ramuko har a Qur'ani Allah ya gaya mana suna cewa wa qalu ma ya ayu ladina zila alayhi dhikr ya kai wanda aka saukar wa alqur'anin nan sai manzon Allah ya ɗauka kira ne na lumana sai ya waiwaya ya amsa ya ce innaka lamajnun wallahi kai mahaukaci ne suna ta cewa annabi mahaukaci sai da Allah ta'ala ya raddin maganar da kansa ya ce nun walƙalami wa ma tsoron ma an ta bi rabbi ka bi ya yace akan wannan ni'iman ubangijin naka kai kan ba mahaukaci ba ne annabi abinda Allah ta'ala ya faɗa kenan saboda haka Allah ta'ala ya ce masu yafe wa mutane waɗannan wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa to duk wani abin da yake aikin alkhairi Imam al-Qurtubi da Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafasirat din su waɗannan da irin su Imam a babban malami Imam al-Bagawi yace duk maganan da ake magana sabiqu ila maghfiratin min rabbikum duk ana maganan kullu a amalil khairi dukkan aikin alkhairi idan ka gaggauta wajen yinsa to kaman ka nemi ka gaggauta ne wajen neman gafara ubangijinka sannan az-zunub zunubi kuma shine ka gaggauta bi taubati da tuba kaga ka gaggauta zuwa ga neman gafara kenan idan ba shine neman gafara ba akan zunubanka ka gaggauta ka tuba akan zunubanka sannan kuma ka yi aiki na kwarai sannan sai ka samu aljanna wanda fadinta ya kai fadin sama da ƙasa in ji Allah ta'ala قال المصنف رحمه الله wannan malamin Allah ta'ala yi masa rahama yace sabiqu aika annahum fil maidan sibaqun yace kamar ana wani fili ne za a yi tsere tsere to yanzu duniyan kamar dai yanzu an wale wani katon fili ne a ce za a yi onyamet gerradi go to yanzu kai onyamet da aikinka na lada shine Allah ce ku yi rige rige manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, "Kairun nasi manyan fa’un nasi. mafiya alkhairin mutane wanda suke amfanar da mutane da wannan nake wa yan agaji albishir kar ku gaji yan agaji karku gaji duk yasan da ka sa kanka a cikin aikin addini to so ake ka a kan wannan aikin han mutuwa komin wadatarka kar a ce ai dawa na dan agaji ne amma yanzu ya bari ko don ka zamo mai mukami ka ci gaba da wannan aikin idan kaga kana aikin addini wani ya bata maka rai ka jure to ka samu nasara a gurin Allah amma in wani ya bata maka rai sai ka bari to shedan ya samu nasara akan ka ko kwa wannan shine saboda ka yin agaji mu kara kaimi akwai laccar agaji tana nan musamman tana tafe sai mun yi mitin da yan agaji gaba daya da farin kaya da bakin kaya da kole da shudi da ruwan ɗorawa. da kuma 'yan agaji masu niman duk haɗu ga baki ɗaya da meniyan shiga a zuciyarsa ko ɗan ƙyaras da wanda ya shiga da ya fita duk haɗe gaba ɗaya kar magaji domin aikin alkhairi ba a gajiya da shi wani sahabi ya zo ya tambayi manzon Allah ya ce ya manzon Allah a cikin mutane wane ne ya fi alkhairi sai manzon Allah ce man tsala umurahu wa hasuna amalu wanda rayuwarsa ta yi tsayi kuma aikinsa ya kyau wanda kuma ya fi sharri shine wanda rayuwarsa ta yi kyau amma kuma aikinsa ya muni Allah ya mana kariya saboda haka kamar dai yanzu mun zo fili ne na fagen daga na dagewa inda za mu doshi lahira mu samu sakamakon aikinmu don duniya nan ne gidan aikin mu'assis muhammad nasiru dinin albani ya ce addu'ar salasa ya ce gidajen guda uku ne ya ce na farko akwai daru duniya gidan duniya nan ya ce shi gidan duniyan fa da muke kallo shine gida na yin aiki sannan kuma gida na ainihin jarrabawa yake sai kuma darul barza gidan barzahu yace wa huwa darus su'al shine gidan tambaya yace sai kuma darul darul akhira yace wa huwa darul jaza shine kuma gidan sakamako ina ce su ne to duk abin da kaga kayi in ka gani a cikin kabarinka to wala a duniya ka yi ba lada ba alhaki a ciki sai abin da ka je da shi to mu gaggawa mu yi aikin alkhairin abin da Allah yake gaya mana dan mu shiga wannan aljanna yanzu kamar an ce mu gaggawa ne to in mun yin sai Allah ce to ga albishirin da zai mana ba wai zai bar mu haka bane yan uwa mun gane gunnan Allah ya mana albarka saboda haka malam yace wala shakka yace ko shakku babu da Allah ya ce mu gaggauta zuwa ga wannan aiki na alkhairi in dai kwa mutum ya gaggauta ya aikata to lalle zai samu sakamako mai kyawu wanda wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi ay hayya an tanada Allah hayya Allah Allah ya tanada ya shirya ya kimtsa wa addaha ya tanade shi lil mu'minina ga masu imani mummunai almusaddiqina billahi wa rusulihi masu gaskata Allah da manzannin Allah qala almufassiruna malamai masu fassara suka ce wa fil aya a cikin wannan aya dalalatun ala annal jannata makhluqa wa mawjuda li'anna ma lam yukhlaq ba'da ba'd la yusafu bi annaha bi annahu iddat yana nuna cewa aljanna Allah ya riga ya haluce ta kenan tana nan kuma kullun manzon Allah ya gaya mana hadisi hasan yace idan azumi ya zo Allah yana umurtan aljannan Allah yana kara wa aljanna ado domin lale ba da waɗanda suka yi azumi a cikin watan Ramadan kun ga kenan Allah ya halicci aljanna ga hadisai rututu waɗanda suke nuna mana aljannan Allah ya riga ya halicce ta banda wannan aya hadisin da mun sha kawo shi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man mashali ya'ud al-marida na aikin alkhairi ne aw zara aqallahu fillah yace wanda ya tafi dan ya je ya gano mara lafiya ko ya kai wa dan uwansa ziyara domin Allah dan neman yaddar Allah manzon Allah ce mashafi gurfatil jannati hatta yarji'a yana tafiya a dausayin aljanna har ya je ya dawo fa idza jaa indahu idan ya je gurin mara lafiyan nan a daidai wannan lokacin rahamar Allah sai ta lullube shi domin zuwa wannan gun da ya yi idan da yamma ne manzon Allah ce mala'iku za su rika masa salati har dare har washe gari idan da safe ne mala'iku za su rika masa salati har dare su rika cewa dan wane jikan wane Allah ka gafarta masa Allah ka biya masa bukatunsa tun daga sanda ka gano shi da safe har dare kun ga wannan yana nuna an halarci aljanna ga hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yayi alwala cikakkiya sai ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu yana cikin sunan nasa'i yana amalul yawm wal na ibnu sunni yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a wata riwayan ya kala da allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina ba sai ka ɗaya kai sama ba ka san wani ya za ga yayi wani ma har da yatsa haka ha kawai da ka ƙare za ka yi addu'a in kai wannan addu'a manzon Allah ya ce futihat lahu abwabus sama abwabul janna as-samaniya za a bude wanda ya wannan kofofin aljanna guda takwas ya da min ayyuha sha ya shiga ta inda yake so kai idan ka ga mutum fa bai shiga aljanna ba fa shi yaki ai manzon Allah ya gaya mana yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ga hadisan muka fara rututu ga sunan ta ko ina ga sunan yace duk al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yaki da sabai suka je ka suka ce kila wa man ya aba ya rasulullah manzon Allah wane ne kuwa za a ce shiga aljanna yaki sai manzon Allah ce man ata'ani dakhala aljanna wanda ya min biyayya ina kun ji amanu billahi wa rusulihi ga hadisin yace wanda ya bi ni ya ma shiga aljanna an gama sai zo da siga ta mabi ko kuma mustaqbal ya ma shiga din yace wa man asani faqat aba wanda kuma ya ƙi ni to hakika ya sa wanda ya saba min ya saba manzon Allah to kaman ana cewa shiga aljanna ne ya cewa wallahi ba zan shigan ba yana ki annabi sa malam yace wa'iddan lillazina amanu billahi zalika fadlullahi yutihi man yasha'u yace zalika almaw'ud wannan alkawari da Allah ya yi na gafara da aljanna huwa ata'ullah kyauta ne daga Allah alwasa yalwatacce ya tafaddalu bihi ala man yasha'u wanda Allah yake fifita shi akan wanda ya so min ibadihi daga cikin bayinsa amma fa min gairi ijabin ba kai aikin alkhairi ka ce wallahi Allah dole za ka karba ba a'a cikin rahamansa ce da ikonsa Allah zalika fadlullahi yu'tihi man sha'u. wannan ko falalan Allah ne yake ba da shi ga wanda yake so Allah wallahu dhul fadlil azim lalle Allah ma'abucin falala ne mai girma Allah sai Allah ya ce mai aya ta biyu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi an ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير نعم ينزكما ayoyin siyakin maganar da muke ya koma zuwa ga al'imanu bilkada'i wal qadar al'imanu bilƙaza'i wal ƙadar imani da ƙaddaran Allah da hukuncin Allah imani da duk abin da ya samu mutum idan jinya ya same ka daga Allah ne idan walaka ta same ka ba mai warkarwa sai Allah ‘yan uwa mun ji idan ka kayi noma baka samu ba kar ka ɗauka wai baka samu ba abin da ya hana ka samu babu da Allah ne bai ƙaddara za ka samu ba in ka ka samu kuma idan ka gwana ta yi kyau kar a ce gwanar wani ta yi kyau a ce a ah, yadda ya ji taki dole ta yi kyau wa gaya maka taki ne ai ɗabi'unmu kenan in an ga wake ya aifu ce tab yadda ya dage da feshin nan ai dole ya aifu to duk abin da kaga ya samu ma a saba min musibatin fil ardi duk abin da kaga ya samu na wata musiba a ban ƙasa wala fi an fuzikun ko a kawunanku duk wata musiba da kaga Allah da kaga ta faru idan kaga kai hatsarin mota to Allah ne ya kaddara idan kaga da aka yi hatsarin kai ka miƙe to Allah ne ya kaddari kwananka ba zai kare ba a nan karka ce ai wallahi in ba dan direban gwani ba wane gwani idan kaga ya faru ko a ban ƙasa ko ina ko a shuka ko a tsirrai ko ruwan sama duk abinda kaga ya faru karka ce ai kaza ne a in kaga ka ci zabe wallahi in kaga wanda kake so ya ci zabe karka ce mu muka dora shi Allah ne ya kaddari zai samu wannan mulki in kai kuma ka fadi ina kun je walafiyan fusukum in kaga ka fadi kar a ce ai su ne suka kada shi dama Allah ya kaddara za ka fadi ne Allah ya ce duk ko menene da ka gani illa fi kitabin min qabli an nabar nabar'aha dama yana nan yana rubuce a lauhil mahfuz Allah ya kaddara yace tun kafin mu halicci wannan abun komi Allah ya ce inna zalika ala Allah yasir wannan ku abu ne mai sauki a gurin Allah ai yasirun ala Allah abu ne mai sauki a gurin Allah malam yace ma asaba min musibatin fil ardi ai ma haddisu fil ardi musibatan min al wal ausabi wal wa zahabil auladi duk abin da kaga ya faru na dukkan kowane iri ko jinya ko abin da ya shafi talauci ko tafiyan yaya iyalinka ta yi ciki cikin ya zube ta sake ce oh ai kaza ne a'a in Allah ya kaddari za su zauna magana ya kare ka auri mace kwananta ya ƙare ka sake ka auri wata kwana ya ƙare ba sai ga kuma ana gudun ka ba da an yi magana sai ce ah matan da suna mutuwa to wallahi in ya auri mai dogon kwana sai ta wanke hannu akan kabarinsa sai ta dumama masa ruwan wanka kawai in ka ga abu ya faru Allah ya kaddari abin zai faru yana nan yana rubuce tun farko Allah ta'a malam yace duk abin da kaga ya faru dama Allah ya riga ya kaddara wannan abun inna illa fi kitabin min qabli an nabaraha ay illa wa hiya makatubatun fil lawhil mahfuz yana rubuce a cikin lawhil mahfuz min qabli an nakhlaqaha wa nujidaha tun kafin mu halicci abun abun ya samu Allah ya kaddara komai an gama Allah ta'ala ya ce inna zalika ala Allah yasir wannan ku abu ne mai sauki a gurin Allah ai inna isbata zalika ala kasratihi sahalun hayyinun ala Allah azza wa jalla wa in kana asiran ala ibad ko da abun mai wahala ne a gun bayi amma mai sauki ne a gurin Allah mai sauki ne a gun Allah duk abin da kaga ya faru Allah ta'ala ne yake kaddarawa malam muqatil yace ma a saba min musibatin ay min wa ƙillatin nabati wa simar na ƙarancin ruwa da ƙarancin tsirrai da ainihin karancin 'ya'yan itatuwa duka in kaga ya faru ba fil ardi ba kenan wala fi anfusikum yace ai al auju wal amrad da jinya da abin da ya shafi dukkan yunwa in kaga ya faru dama Allah ya kaddara wannan abin zai faru karka ce ai tunda wane ya hau ana ta yunwa ya zo ka ce ai tunda wane ya hau shugaba ko ko tunda kaza ya faru ai abu yayi araha to kai in ba abin da yake da shi ba me mai arha abin da ba yake da shi kuma in ka ji mutum yana koka maka abu to shi abin ne fa ya dame shi yanzu misali in mutum ya zo ce maka walla duk yadda kake kallo masana ta arhan nan to wani agun ta tsada ne shi Allah ne ya kaddari zai yi arhan in kuma ya kaddara baka yi saka ce ai wani ne ya jawo mana ba a'a faɗan wannan magana kuskure ne ko kuwa kuskure ne yan uwa musulmai mu daina danganta wani abin da Allah ya kaddara kar mu da irin mutanen annabi Musa idan wani abu ya same su na jin daɗi a na wahala ya bayyaru bi Musa wa mamma'a sai ce ai zuwan Musa ne wallahi shi ya ja mana wannan masifa in ba dan shi ba ba wata masifa da za ta same mu Allah ya ce to kun ga kar kuma amma in alkhairi ya same su kuma yesu natsu saboda haka Allah ta'ala ya ce duk abin da kaga ya faru a ban ƙasa ko a kanka kowane irin jinya dama yana rubuce a cikin lokacin mafus Allah a wata aya Allah ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar yace komai da ka gani ji Allah ce mun halitta shi da kaddara wa ma amruna illa wahidatun kalamhi bil basar akwai inda Allah ke cewa ma asaba min musibatin illa bi idnillah ko wa man yu'min billahi fa ya'd saboda aka duk abin da kaga ya faru na wata musiba to da izinin Allah ne kar ka dauka wai abu kaza ne ya jawo kaza a dama can Allah ya kaddari abin zai faru amma dai kar ka yi ganganci ka ce kaddaran Allah ne yanzu misali tsakaninka da Allah ka san cewa tayar ka ba ta da kyau ka san cewa motar ka ba ta da kyau ka ce wai bari mu shiga ba laki wani laki ka shiga kuma idan aka yi hatsari ba sai a ce ganganci ba ka san cewa abin naka bayi da kyau ka zo ka zuba lodi kai ta gudu da babur a cikin gari in an yi hatsari a ce tsautsayi wani tsautsayi a ce Allah sarki sharri shedan kar ma a ce wani kaddara dan da gangan ne sharri ne irin na shedan yanzu ka zo kan hanyar nan ka tsaya mota ta buge ka ka ce kaddara saboda haka wani mutum na sha kawo mana wannan lokacin Umar dan Khattab wani yayi sata abin da ya sa ta umar ya ce to maganar yanke hannu ya tabbata ya ce don Allah ka taimaka min kaddaran Allah ne ya sa wallahi ne wannan sata amma ba aiki na ne. umar ya ce kaddara ya ce eh. ya ce to kai ma kaddaran Allah ne ya sa za a yanke maka hannu ina kenan saboda haka abin da ka je ka jawo kanka yanzu idan mutum ya yi ta shaye-shaye ya sha duk abin da zai sha na maye zai ce kaddaran Allah ne zai ce Allah ne ya kaddara mar ya zamo mashayi sai dai a dangana a ce sharri ne irin na shaidan ya zama mashayi ko kuwa amma asali kowa da ka gani mu duba kitabul a kitabul qadar a cikin littafin sayyid sunan tirmizi kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawaihi yuhawidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi manzan Allah ce duk wanda ka ga an aifa, an aife shi ne akan sunnan manzon Allah kowaye sai dai iyayensa suka yi sakaci ya dawo ɗabi'ansa na yahudu ko na nasara ko na majus amma asali akan sunna aka haife shi saboda haka babban abin da za mu yi shine mu gane imani da kaddara duk abin da ya faru in dai ba ta ɓangaren sabo muka jawo kanmu ba kar mu rika dangana shi da abin da ya shafi kowa mu dangana mu ce Allah ne ya kaddara mana saboda haka hadisi ya inganta na abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace la yajidu ahadukum ta'amul iman inji inji abdullahi dan mas'ud yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ɗayan ku ba zai samu dandanan imani ba hatta ya alama anna ma asabahu lam yakul li yukhdahu wa anna ma akhtaahu lam yakul li yusibahu ko kuwa sai ya tabbatar cewa duk abin da kaga ya same shi dama can bai zama zai tsere masa ba in kai ka ci zaɓe to dama Allah ya rubuta za ci in kai ka faɗi dama can Allah bai kaddara za ka ci zaɓen ba ina in ka samu imanin da kaddara ka sai kwantar da hankalinka da duk duniya za su taru don su amfane ka lan yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in karkatabahu Allahu laka ba abin da za su amfana da kai sai da abin da Allah ya kaddara ya rubuta cewa abin da ya same ka da duk duniya za su taru don su cutar da kai kowa na kinka ba za su cutar da kai ba sai da abin da Allah ya kaddara zai same ka manzon Allah ya ce alƙalamin da aka rubuta kaddarar rayuwar ta kama ya karye takardar da aka rubuta kuma ta bushe kuma rubutun na Allah ne ba mai goge shi balle ka ce in an je kwamfuta to wani kwamfuta komin ilimin kwamfutan ka ba kai sagoge kaddaran Allah ba ina ma za a gaishe ba sai abun ya same ka ba ka gane Allah ne ya kaddara ma saboda haka imanin mutum ba zai cika ba ya samu ɗanɗanon imani sai ya yadda ya gane cewa duk abin da kaga ya same shi dama can bai zamo zai tsere masa ba duk abin da kuma bai same shi ba dama can bai zamo Allah ya kaddara abin zai same shi ba a rayuwarsa amma in ya kaddara ko da ha maza ha mata ha ruwa ha iska ha mutum ha aljan wallahi sai abin ya same ka bahaushe ya ce zakaran da Allah ya nufa da cara ai ko ana muzuru ana shahu sai yayi to in Allah ya kaddari zaka yi abu dole sai ka Allah ya riga ya rubuta saboda haka in kai ka samu mulki ka dauka yana karkashin kaddaran Allah ne dama ya rubuta a littafin ka. idan ka gaba ka samu ba ka dauka dama Allah bai kaddara maka zaka samu ba a wannan karan shikenan ka huta ba za ka san natsuwa ba yanzu in ka zama haka wallahi duk wanda kaga hankalin shi ya tashi ya tafi gurin boka to bai imani da kaddara bane idan kaga da kana da dukiya kaga dukiyan nan yayi kasa to Allah ne ya kaddari zai yi kasa ba dabaran neman ka ba ba wayon ka ba kuma dole yadda Allah ya kaddara haka zai kasance saboda haka hadisi ya inganta na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu ya inganta yana sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 2134 ya zo a sahihul bukhari na 3409 imam muslim hadisi na 2652 annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ba mu labarin annabi musa da annabi adam annabi musa da annabi adam suka haɗu inda allah ya ga dama su haɗu ina shikenan sai annabi musa ya ce dama kai ne adam wanda Allah ya halicce ka da hannunsa kamar inda Allah ta yi halace lima khalaqatu bi yace lalle ni ne yace kai ne baban mu annabi Adam yace lalle ni ne sai annabi Musa yace to abinda yake faruwa a wannan lokacin ji annabi Musa yace khalaqaka Allahu biya dihi Allah ya halicce ka da hannunsa sai yace a gawaitan nasa wa akhrajtahum min aljannati amma ko ka cutar da mutane ji annabi musa ya ce annabi adam amma ka cutar da mutane ka da zuwa aljanna da yanzu dukkanmu a cikin gidan aljanna za a haife mu fa sai annabi adam ya ce haba musa kai ne wanda allah ta'ala ya baka daman yin magana da shi dinnan ina ya faɗi darajarsa shi ma ya ce ni ne kai ne wanda allah ya yi magana da kai ya ce ni ne sai ya ce kai baka sani ba ne duk abin da ka ga ya faru ina ce yana maganar cin yayin itaciyar nan da annabi adamu ya yi ya ce duk abin da kaga ya faru kafin abin ya faru Allah ya kaddari abin kafin ya faru da shekara dubu hamsin kafin ma a halicci sama da ƙasa shekara dubu hamsin kafin a halicci sama da ƙasa yanzu in kaga ka samu kudi ka kudin sun kare to Allah ne ya kaddara lokacin karewansu ya zo kuma duk duniya ba wanda ya same so maka su idan kaga jinya ya same ka a ce ai da an je gun likita kaza da an yi kaza in Allah ya kaddara dole sai ya faru ko kuwa babu yadda ka iya mu imani da kaddaran Allah sai mu samu sauki su maganan a ce ai da an je kaza da bai mutu ba ko a ce da ya canja ta wa ya gaya maka bayan kwana ya kare wani canjin taya kawai in kwana ya kare dole kuma sai an tafi lokacin na Umar yana khalifanci na'am akwai nalan nan ma fa sai man ansa nalan nahi wata rana wani mutum a lokacin Umar dan Khattab radiyallahu yana tafiya sai je samu ya yanka wata akuya shi ko wata dabbarsa ko sani ya dai ko akuya da jini a jikin wukan cabe-cabe bai wanke ba yana fitowa sai ya zo ya ga wani mutum an yanka shi yana cikin jini shabe-shabe shi ko ga wuka a hannunsa da jini sai ga kuma ma'aikata suka ce ka ga mutumin banza ka yanka wannan mutumin ya ga bai da hanyar fita ya ce haka Allah ya kaddara min ya ce ya eh, yanka shi ne don me ya ce haka kawai to bai da mafita a'a maganan tun da ka yanka shi kai ka yanka ya ce ni ne aka je gurin sayyidina Umar sai maganan hukunci to tunda maganan Nafsu bin nafsi ba ya kisa ba shi ma aka ce a yanka shi an ɗauko wuka za a yanka shi sai ga wani mutum ya fito a cikin yayi da gudu ya ce ku tsaya ku tsaya waye wallahi ni na yanka shi ba shi ba ne ya ce kar ku yanka shi ba shi ba ne ni ne sai aka tsaya a'a yaya kuma shi ya ce shi ne kai ma ka ce kai ne ya ce wallahi ba shi ba ne ni ne aka ce to kai don me yasa kace kai ne Yace to in ban ce ni bane ya zan yi na kukuta ga wuka a hannuna da jini ga mutumin nan a yanki an yanka shi ga shi cikin jini kuma ni dabba na yanka duk yadda na faɗa ba ni da mafita aka ce kai kuma don me yasa ka bayyana kace kai ne ya ce abin da yasa na bayyana saboda na san ni na yanka shi kuma aka kashe wannan na kisa biyu ni na jawo sanadin wannan a wata kisar aka ce umar yace to duk an yafe muku sai an je gaban Allah na an gama to abinda za mu yi duk abinda kaga ya faru da kai ka ɗauka kaddaran Allah ne amma kar ka je ka yabo wa kanka wani mummunan abu ka ce haka Allah ya ƙaddara mu kiyaye wannan da kyau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya inganta na abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma abdullahi bin amr bin al-as sahabin manzan Allah ne babansa ma sahabi ne yana cikin abadala abdullahi guda hudu waɗanda su sahabbai ne iyayensu ma sahabbai ne duka akwai abdullahi bin abbas abbas bin abdulmuttalib sahabi ne abdullahi bin abdullah bin abbas bin abdulmuttalib sahabi ne radiyallahu anhuma akwai abdullahi bin umar bin khattab umar bin khattab sahabi ne abdullahi bin umar bin khattab sahabi ne akwai abdullahi bin a amru bin al-as al-as sahabi ne abdullahi bin amru bin al-as sahabi ne akwai abdullahi bin zubair bin al-awwam zubair bin al-awwam sahabi ne abdullahi bin zubair bin al-awwam sahabi ne to su ake kira da al-abadala din da kaga hadisin sai ga radiyallahu anhuma gashi mutum da ne amma sai ya ce anhuma an hada hada baban ne to wannan abdullahi bin amr bin al-as ya ce ka raja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. wa fi yadihi kitabani yace wata dan muna zaune sai manzon Allah ya fito daga gida a hannunsa akwai wasu littattafai guda biyu takaddu a cike da rubutu daga bango har bango a'a fakala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbai atadruna ma hadanil kitabani da Allah muna fahimtar hadisan nan kuwa Allah ya mana albarka ya ce yanzu kun san menene a cikin waɗannan takardu guda biyu faƙunnala la muka ce ba mu sani ba Allah da manzansa ne suka sani ya rasu rasulallah sai manzan Allah ya ce ha za kitabun min rabbil alamina ya ce waɗannan da kuwa gani wani rubutu ne littafi ne daga ubangijin halittun duniya ga baki ɗaya Allah fi asma'u ahlil janna wa asma'u aba'ihim wa qaba'ilihim la yuzadu wa la ƙasu. sunan yan aljanna ne ya nuna ta hagun ne ce kun ganta sunan yan aljanna ne gaba ɗaya na duniya tun daga farko da sunan iyayensu da ƙabilarsu ba za a ƙara ba ba za a rage ba ya ce kun ga wannan ta hagun ɗin suka ce mun gani ya ce fiye asma'u ahalin na wa asma'i abayihim wa qaba'ilihim la yuzadu wa la yunqasu sunan nakin yan wuta ne na duniya gaba ɗaya da Allah ya kaddara da sunan ubansa a ce wane wane da kuma kabilar da ya fito babu ƙari babu daɗi. da sabai suka ji haka suka ce to ya manzan Allah in dai har haka abun yake in kana auren karfuri ga minhu fa inna sahibal jannati yu'a sai suka ce in manzan Allah in dai har haka ne to fa fimal amal to wani aiki zamu yi tunda Allah ya riga ya kaddara kuma kawai sai kowa ya zauna annabi ya ce a, kar ku ji an yi magana wannan ku tashi ku yi aiki ku tashi ku yi aiki in ji manzon Allah yace idan Allah ya riga ya kaddara mutum zai shiga aljanna fa inna sahibal jannati yuhtamu lahu bi amali ahli janna wa in amila ayi amalin yace dan dan aljanna zai cika da aikin aljanna ne duk halin da yake ciki in yana cikin wannan littafin daga daidan wannan lokacin sai manzon Allah ya haka sai wurgi da wannan takaddan yace fariqun fil janna sai wurga wani yace wa fariqun fis sa'ir sahabun manzon Allah ce wallahi ba mu ga inda takaddan ta yi ba kun ga na ce komai an gama kaddarawa muna maganan a karkashin abin da ya shafi imani da kaddara ne fa komai inna zalika ala Allah yasir sai Allah ya ce abin da muka yi dai Allah ya ba mu dada ku sakuran mu Allah ya gafarta mana kun san jiya na nayi rashin biyayya da yawa na na na na na nayi kari da yawa har goma da wani abu kuma malaman hikima suka ce idza tala majalisul ilm kana ash-shaytanu fihi nasibun ba fa hadisi ce ba malaman hikima ko idan majalisin ilimi ya tsayi shedan da ya samu labansa wani baka faɗi magana ba zai ce wallahi na ji ka faɗa saboda abun ya tsayi kila ya dan yi gengedi wani dan lokaci sai ya ji ga yadda abun yake to akwai yan tambayoyi da aka yi a cikin waɗancan kwanakin ga abin da tambayoyin suke da kuma ansan da na zan iya amsawa gwargwadon iko wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya karbi ibadunmu da muke yi gabaki daya amin Allah ya amsa addu'a yace shi abin da yake tambayarsa shine hukuncin mutum mai wasa da azzakarinsa har maniyi ya fito masa shin wannan alfashan ita ma tana da zunubi ne ko yaya a cikin littafin bin baz fatawa nasa ya gina ayan da Allah ta'ala yake magana wannan ba ana kiransa al-istimna ba shine al-istimna mutum ya rika wasa da al'auransa har ya fitar da mani to wannan mafiya yawan rinjayen malamai suka ce babu kyawu saban Allah ne saboda hanyar da Allah ta'ala ya bayar a biya bukatu Allah ce wallazina hum li hafi hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum waɗanda suke kiyaye su da Allah ka mutanen kwarai ya ce sai ga matansu sai ko kuma daman su ya mallaka na bayi Allah ce fa man ibtaga wara a zalika ulaika humul adun wanda duk ya ketare koma bayan haka ya je ya biya bukatansa ba ta ɓangaren iyalinsa ba tun da yanzu ba bayi Allah ce to wadannan su ne masu ketar iyaka bin baz yace al'adi huwa zalim al li hududillah Allah ya mana kariya saboda haka manzon Allah ya gaya mana idan mutum yana da sha'awa in bai samu daman aure ba fa alaihi bil me bi sawmi bai ce bil istimna ba sannan ya tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace shine yace yana magana ne akan abin da ya shafi yana eh, su ne suke bin sallan asham an ce kuma bin masallaci ba ka yi karatu ba ba za ka yi karatu ba to idan mutum ya ce ba zai yi karatun ba to kuma yana tunanin wani abu a cikin sallan to shin malam babu laifi yanzu in sallar da yake bi sahun da ya kama ya fito daga masallaci ya miƙe haka mai risala ya ce kwakwa amma haka kawai la salatar lilmin kalfas kalfasaf babu sallah ga mutum ɗaya a bayan sahu alhali ga sahu yanzu magana a shari'a babu magana a cewai mata su bi ashan a gida alkareji su yi sallar su a gida yanzu in ana cikin sallan ashan aka ce daga nesa kake bi ko kike bi idan aka ɗauke wuta ko kuma liman ya yi rafkanuwa sai ya za ki gane ke ki gyara wannan fa a aqaliya kenan saboda haka abinda za ka yi malamai na ta maganganu a ƙarƙashin abin da ya shafi ko ma ba a shan ba idan mutum yana idan liman yana karatu a sallah mafi rinjaye maganganun malamai mu duba fatawar lajanatul da'ima cewar idan a bayyane yake yi zai saurare shi malamin ya kafa hujja cewa wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun amma in asirce ne zai karanta fatiha dole ne sura kuma sunna idan ya dauko yana karanta fatiha yana cikin yi ya shigo sura misali liman ya dauko doguwar sura yanzu liman ya ka bai kare ba shi kuma ya kare to ya shiga ta gaba ya sani zarce idan kuma ya ɗauko gajeriya su liman ya ɗauko gajeriya shi kuma ya ɗauko doguwa ya yi aya biyu uku to ya yanke daga nan wannan shi ne allahu alam wannan mai tambayan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ya ce ya je bayan gida zai yi fitsari kuma yana azumi sai ya yi wasa da jikinsa bai yi zaton wasan nan da yake yi zai sa shi wani ya fitar da wani abu na maniyi ba sai maniyi ya fito to yaya matsayin azumi na malam malikiya suka ce da sauran malamai suka ce zai rama azumi Allahu alam amma mazi na ma malikiya suka ce zai rama azumi amma kaulin da ya fi rajihi idan muka duba ko da sifatu sunnan nabi sallallahu alaihi wasallam fi wa ghairihi ko cikin littafin majmu'u fatawa na shekul islam ibn taymiya suka ce idan dai maziyi ne ba sai ya rama azumi ba haka ma mutumin da ya yi mafarki da rana ya fitar da mani yana cikin bacci to ba sai ya rama azumi ba azumin shi yana nan sai ya wanka ya ci gaba da bauta wa Allah shi ko kuwa wannan kenan Allahu alam wannan yake cewa tambayarsa shine mutum mai azumi sai ya ya azumin sa idan mutum ya amai azumin shi na nan sai dai in shi ya kakalo amai din da kansa ko ya je sansani wani abu mai wari ko ya gani wani abu mai kyaman da zai sa shi amai ko ya sanya hannunsa a bakinsa to wannan kam zai rama azumi Allahu ta'ala alam abu na ƙarshe wata baiwar Allah ce take buƙatan addu'a wanda ta kai shekara sama da hamsin amma har yanzu dai tana cikin addinin kiristiyanati wai a sa a cikin addu'a Allah ta'ala ya sa ta dawo musulunci to ga shi dai a ce wata baiwar Allah tana nema ta kawo ta ce a yi mata addu'a ta kai kamar shekara hamsin amma har yanzu tana cikin kiristiyanati sana roƙon Allah ta'ala ya shirya da ita ta zama musulma Allah ya karbi addu'anmu gaba ɗaya Allah ya sake musulunta Allah ya sake musulunta Allah ka karbi addu'anmu Allah sannan ai ba za ki ji daɗi ba kin shiga musuluncin nan ne za ki tabbatar cewa da kin bata lokacin ki ma a banza ko kuwa sai na umar da kansa ya ce kunna a zalla ƙaumin fa azzan allahu bil islam ko kuwa allah ya mana jagora jiya taimakon da aka karɓa noni bawan allah da yassa ba ta da lafiya aka ce za a kai ta asibiti deposit kuɗin deposit ana neman dubu tamanin ko aka nemi taimako an samu naira dubu tara da ɗari biyar amma Allah ta'ala cikin ikonsa da yadda ya ga dama da kaddararsa ya karɓi ran wannan ya kwananta ya ƙare amma dai kwamitin da suka karɓi wannan sun miƙa taimako zuwa ga wannan mutumin da aka nema a taimakon mun fahimta wannan shine sanarwar kwamitin da suka nemi taimakon aka karɓa, sun kaya hannun wanda aka ce a ba taimakon ai dai taimakon zai masa amfani ko ba zai masa ba ai ba haushe ce kuɗi masu gidan rana Yau to ko jinya yake aka ce an ɗauki kuɗi an baka kai ɗin aka ce har baka gane kuɗi ya yi sai abin da Allah yi ko mahaukaci aka ce yanzu haukarsa baya amfani da kudin ya gani zai yaga to wannan ya dai ku sallama mai saboda haka Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin su tsaya to na'am bayanin da nake eh. sun ji ko sun gamsu kuma gashi har sun fara rubutu to ai shine din nasu isharan su ganin ai zalika fadlullahi yutihi man yasha'u nan ma ko kuwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد kama sallaita ana yan agaji yan agaji kar gaji a tsaya ga baki ɗaya an ce ana bukatan yan agaji ga baki ɗaya shugaba ya bada umarnin duk kowane dan agaji ya tsaya don tattaunawa kan wata matsala ta agajin Allahumma inna ala shukuru ko shukrika ne ibada ibadatika ya Allah muna roƙonka muna ta wasu da ayyukanmu na alkhairi abinda muka karanta da dai Allah ka ba mu lada kusakulan mu Allah ka gafarta mana ka yafe mana Allah ibadun da muke Allah ka karba mana Allah ka karbi ibadunmu ya Allah Allah ka mana baiwa da ikhlasi ya Allah ka mana baiwa da ikhlasi marasa lafiyanmu Allah ta'ala ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka cikin su ga gafarta musu ‘yan kasuwanmu Allah ka albarkaci kasuwancinsu ya Allah ba sana'a hannu Allah ka sa mata albarka ok na'am kula min sun ce babu wata matsala da ake karantar da su sun gamsu sun gane amma in suna da tambaya gobe za su rubuto tambayar su kawo in aka karanta tambayan sai kuma a ba da amsa kuma sai ya musu ishara a amsa musu tambayoyinsu Allah ya mana jagora saboda haka muna ta addu'an bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana Allah ta'ala ya kare mu da kariyarsa da mana da muke ciki Allah ya sa mata albarka waɗanda ke zana jarrabawa Allah ka sa albarka a cikin wannan jarrabawa. kuma Allah ka sa karatun ya zamo mai albarka na tsaron addinin musulunci ɗan albashinmu Allah ka sa wa albashin albarka ‘yan fenco da gratuity su ma Allah ya sa albarka cikin rayuwar ya Allah muna roƙonka bukatunmu na alkhairi gaba ɗaya Allah ka biya mana rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته